المؤمن نبينا محمد أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين حق قدره ومقداره العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يو 25 ga wata na watan Oktoba 2023 za mu ci gaba da karatu na littafin al'azkar yanda muka yi bayani game da addu'o'i da mutum zai yi a lokacin da mutum ya gama alwala wato akwai addu'o'i wa'inda suna da amfani suna da tasiri wanda ana samun hanyoyin shiga aljanna suna da yawa amma akwai hanya mafi sauƙi a duk lokacin da mutum ya gama alwala ya karanta wannan addu'a manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce za a buɗe masa ƙofofin aljanna guda takwas duk wanda ya ga dama zai shiga ta nan in ya ga dama ta nan zai fita kamar yadda kowane ibada mutum yana da ƙofar da zai shiga aljanna a cikinta masu azumi suna da kofa da suke shiga wanda babu wanda zai shiga sai mai azumi wanda suke da yawan ibada na tsayuwar dare suna da ƙofar da za su shiga babu wanda zai shiga sai mai wannan tsayuwar daren wanda suke fidda zakka suna da wannan wanda kowane ibada akwai ƙofofi na aljanna da ake buɗe mai wannan ibadar amma wanda yake yin alola ya karanta wannan addu'ar shi kuma Allah subhanahu wataala zai sa a buɗe masa dukkanin ƙofofin aljanna guda takwas kamar yadda ya inganta a cikin hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi ce duk wanda ya alwala ya kyautata alwalan ya faɗi wannan gajeruwar addu'a so uku to lallai Allah subhanahu wataala da sa a buɗe mai kofofin aljanna ya shiga ta kowanne duk wanda ya so shine mutum ya karanta ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu idan mutum ya karanta wannan kalmar shahadan bayan ya gama alwala to za a buɗe masa kofofin aljanna guda takwas in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wannan kofofin zai shiga duk ta inda ya ga dama kuma duk ta inda ya ga dama zai fita sannan akwai addu'a wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ba da wannan addu'an idan mutum ya karanta a lokacin da ya zamto ya gama alula shi ma wannan addu'a mutum zai samu lada zai samu kuma girma a wajen ubangiji madaukakin sarki sannan kuma zai samu alkhairi wanda babu wanda zai samu wannan alkhairin sai wanda ya karanta wannan addu'a amma idan mun fahimta a gurguje shine bayan alwala babu wani addu'a da aka fi so mutum yayi kamar kalmar shahada shine dai ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah wanda ya karanta wannan kalmar shahadan a duk lokacin da ya gabatar da alwala to lallai zai samu ta tagomashi mai girma a wajen Allah madaukakin sarki kamar yadda addu'an nan da aka sani na Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin idan mutum ya karanta ya gama wannan ya gama alwala to zai karanta wannan addu'a a bayan ya gama alwala idan mutum ya karanta wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zai samu ceto ranar tashin alkiyama Allah subhanahu wataala ya taimake mu ya ba mu dacewa da ceton annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to a yanda zamu tashi a karatun mu kamar yanda yau muka tashi akai muna kan bayani ne game da addu'o'i da ake bayan alola. wanda wannan magana game da addu'o'in da ake bayan alwala suna nan sigogi da yawa daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wayannan sigogi suna nan kala kala wanda idan mutum ya dauka za su amfane shi kuma sun zo ne daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallama akwai sigogi wanda malaman fikihu su ma suka fitar wanda magabata salaf as-salihin sun fitar da wannan sigogi wanda ana karanta addu'a wanda idan mutum yayi dukkanin bukatun da ake nema a duniya da lahira Allah subhanahu wataala zai tattara wa mutum wannan siga na farko daga cikinsa shine akwai wanda al-Imam nawawi radiyallahu anhu ya rawaito daga salaf as-salih yana faɗin cewa idan har suka idar da alula to suna yin wani addu'o'i wanda shi kuma ana sirka shi da alula ne dukkanin ka yana biya a cikin wannan addu'o'in da kake karantawa addu'a na farko shine idan mutum ya zo ya bi ruwa na farko zai ce bismillah lokacin da ya wanke hannunsa zai ce alhamdulillahi alladhi ja'ala al-ma'a tahuran zai ce godiya ya tabbata ga ubangijin da ya sanya ruwa ya zamto mai tsarki a lokacin da mutum ya kukuri baki zai ce Allahumma ne min haudi nabiyik ya ubangiji ka bayar da ni ruwa in sha daga cikin tafkin annabinka sallallahu alaihi wa sallam ka asan la ba da abadan wanda idan na sha kurba ɗaya, ba zan sake kishi ba bayan wannan ruwan da na sha ɗin. wannan a lokacin da mutum ya kukuran baki kenan haka lokacin da mutum ya kai lokacin da ya istinshaki ya shekaru a hanci to daga ya shekaru a hanci to zai karanta wannan addu'an Allahumma la tuharrimni ra'ihata na'imika wa jannatik ubangiji kada ka haramta mini kamshin ni'imarka da kamshin shiga aljannanka ubangiji kada ka haramta mini bayan nan idan mutum ya wanke fuska zai karanta Allahumma bayyid wajhi yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh yace ubangiji ka ka fuska ta ranar tashin alkiyama domin fuska haskenta yana da amfani amma mafi kyau shine ranar tashin alkiyama akwai haske na imani a fuskan mutum wanda Allah yana gaya mana cewa hum fi wujuhihim min athari sujud to wannan alamu din idan mutum yana karantawa lokacin da ya wanke fuska zai ce Allahumma bayyid wajhi yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh idan mutum ya zo bayan ya wanke fuska zai wanke hannu sai ce Allahumma a'adni kitabi bi yamini ubangiji ka bani takardana ta hannun dama ranar tashin alkiyama domin ranar tashin alkiyama wasu za su tafi takardansu da hannun hagu wasu kuma za su tafi takardansu da hannun dama sannan lokacin da ya wanke hannun hagu zai iya ce kuma Allahumma la tu'dini kitabi bi shimali ubangiji ina roƙon tsari kar a bani takaddaran tashin alkiyama da hannun hagu domin wasu da a basu littafi da hannun hagu wanda ya karba da hannun hagu to yana cikin tashin hankali wanda ya karba da dama zai ce ha umqra'u kitabiya inni zanantu anni malakin hisabiha wannan dama ubangiji ce fa huwa fi ishatin radiya yana cikin farin ciki amma wanda ya karba da hannun hagu zai fara ya wailati ya shiga cikin tashin hankali da fitina Allah ya tsare mu to idan mutum ya shafan kai zai ce Allahumma harrim sha'ri wa bashari ala nar ubangiji ka haramta fatar jikina da fata na da gashin kaina Allah ka tsare ni daga shiga wutan jahannama baki daya wa zillani tahta zilli arshik yawma la zilla illa zilluk ubangiji kaman inuwa tahta zilli arshika karkashin inuwan al'arshinka ranan da za a nemi inuwa ga baki daya babu wani inuwa sai inuwan al'arshinka ubangiji kai min wannan lokacin da mutum ya shafa kunnuwansa idan ka shafa fatun kunnuwa zaka ce Allahumma ij'alni minal ladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana ya ubangiji ka sanya ni cikin bayinka wayanda idan suka ji magana mai kyau shi suke dauka idan sun ji magana mai muni ko akan dan uwansu ko akan wani ba sa daukan wannan abin fayattabi'una ahsana alqur'ani yana gaya mana alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu ulaika alladhina hadahumullah <clears throat> ulaika alladhina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab ubangiji ce wannan su ne shiryayyu ma'ana dai kana addu'an ubangiji shiryar da jinka Kar ka ji wani abu mai muni ko abin da ya shafi duniya ko abin da ya shafi lahiranka to idan mutum ya karanta wannan lokacin da ya zo wanke kafa sai ce Allahumma sabbit qadamayya ala sirat ya ubangiji wannan dunduniya nawa ina so ka tabbatar da ita a sirati ranan kiyama kan na zama cikin wanda za su zame su fada cikin wutan jahannam wannan addu'a salafus salih suna karanta shi duk wanda ya karanta wannan addu'a bayan ya yi alwala to insha Allahu ya samu dukkanin abin da ake roko a duniya da lahira kaga na farko lokacin da ka wanke hannu kayi bismillah ka gode wa Allah akan dukkanin ni'iman da ya maka dama ubangiji ya ce dukkanin wani abin da aka samar da shi na ni'ima waja'alna min al-ma'i kulli shay'in hayyin komi mun yi shi ne da ruwa to duk wani abu mai rai da kai amfani da shi ka gode wa Allah akan wannan ni'imar da ya baka sannan lokacin da ka kuri bakinka ka roki ubangiji ya shayar da kai ruwan alkausara lokacin da ka sheƙa ruwa a hancinka a wannan lokacin ka roƙi ubangiji da irin addu'o'i mai kyau ka zo lokacin da ka wanke fuska ka zo lokacin da ka shafi fuskayenka ka zo lokacin da ka goge kunnanka ka zo lokacin da ka wanke kafanka lokacin da ka wanke hannayenka duka ka roki Allah addu'o'i wanda suke masu kyau wanda magabata suna karantawa wanda Allah subhanahu wataala ya bashi dama to zai iya kwatanta wannan addu'a domin ya dace da irin wannan alkhairi wanda ke cikin wannan addu'a na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Musa al-Ash'ari yana cewa wata rana na zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam na kawo masa ruwa da na kawo masa ruwa sai na ji shi yana karanta wani addu'a sa kasa kasa yana cewa Allahumma ighfir li dhanbi wa wassi' li fi dari wa barik li fi rizqi ubangiji ka yalwata mini cikin arzikina ka yafe mini zunubina gidana ka sa ya zama mai girman gaske wannan addu'o'i guda uku annabi sallallahu alaihi wasallam yake abu musa al-ashari sai tambayi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullahi na ji ka kana karanta wannan addu'an Allahumma kfir li dhanbi Allahumma wasi li dari Allahumma barik li fi ubangiji ka yafe min na. ubangiji ka sa gidana ya zama mai girman gaske ubangiji ka yi albarka cikin duk abin da na mallaka manzo Allah ya ce ai dole na karanta wannan addu'a domin wannan addu'an babu abin da ya bari na alkhairin duniya da alkhairin lahira ashe mutum idan yana buƙatan alkhairi a duniya da lahira kana buƙatan mallakan gida ne kana buƙatan yalwan arziki ne ko kana buƙatan Allah ya ma albarka cikin arzikinka wannan addu'an zaka na karantawa Allahumma ighfir li dhanbi Allahumma wassi' li dari Allahumma barik li fi rizqi wannan mutum idan ya alula zai karanta wannan addu'an kamar yanda Abu Musa Ash'ari ya saurara daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce wa hal tarakna min shay'in Abu Musa Ash'ari ka saurara mana ta addu'an ka ji shin wannan addu'an ya rage wani alkhairin duniya da lahira da mutum zai nema babu abin da ya rage a duniya kana neman Allah ya fi maka lahira kana neman ubangiji baka gidan aljanna kuma kana neman ubangiji ya yi ma yalwa cikin arzikinka in ka samu wannan tun a nan duniya to za ka je lahira cikin wayanda suke farin ciki a ran tashin alkiyama to wannan za mu shiga babi da ke magana a lokacin da mutum ya shiga wanka idan mutum zai yi wanka a musulunci ba haka kawai mutum yake yin wanka ba akwai abubuwan da mutum zai yi in za ka yi wanka ana son ka karanta addu'a wannan wankan ya shafi wankan janaba ne ko kuma wanka ne na haila ko kuma wanka ne na shiga musulunci ko kuma wanka ne wanda ake yi litanazzuh wanda za ka yi ne kawai domin ka samu tsarki ko ka samu jikinka ya zama ya sauka wannan wankan za ka yi shi Za ka karanta wannan addu'a ka ce bismillahi wannan bismillahi shi da ka karanta kafin ka kwara ruwa a jikinka duk da mun san addu'o'in da mutum zai idan zai shiga bayan gida to amma ana son idan mutum zai wankan nan ya karanta wannan addu'a ya ce bismillahi domin wannan shine abin da ake so mutum ya karanta in ka ga dama ka ce bismillahir rahmanir rahim to kunne ka fara wanka mutum zai iya yin niyya kamar yadda aka san niyya amma kuma wannan ba sai mutum ya yi ba idan kai niyya ka durta a zuciya shi ma ya isan maka kai kana ce bismillahi to wannan wankan ka samu alkhairin da ake samu ga baki ɗayansa wanda idan mutum ya yi wannan kuma to lallai insha Allah zai zamto ya yi shi cikin alkhairi dukkanin zunubban da ke jikinka Allah subhanahu wataala zai girgije maka wannan zunubban zai baka alkhairi kamar yadda idan mutum ya zo zai taimama shi ma abin da ake so mutum ya faɗa shine kawai ya ce bismillah addu'o'i sun gabata kamar yadda muka kawo idan mutum zai yi alula ga abin da za ka karanta idan bayan ka gama alula ga abin da za ka karanta hasali muka samu addu'o'i daga salaf wanda lokacin wanke hannu suna yin addu'a lokacin kukuran baki suna yin addu'a lokacin shekaru hanci suna yin addu'a lokacin shafarwa akai suna addu'a lokacin wanke kunne suna addu'a to shin shi ma haka yake a lokacin da mutum zai taimama malamai suka tabbatar da cewa shi a taimama babu wani abin da ake so mutum yayi idan har zai taimama fiye da kawai bismillah idan ka ce bismillahi to kai duk abin da ya shafi na taimama dukkanin abin da kake bukata na alkhairi Allah subhanahu wataala ya samar maka da wannan abu kamar yadda al-Imam nawawi a cikin wannan littafi ke tabbatarwa babu wani addu'a da ya inganta mai taimama ya yi shi bayan bismillah ko idan ka ce bismillah ka bigi kasa shikenan duk addu'an da ka yi wannan kuma ka yi shi ne ilma ƙari ko neman falala amma abin da yake a cikin sunna bismillah nan ya wadatar maka abin da za ka yi to babin da za mu shiga shine da mu shiga kamar yadda ƴan uwa sun sani ba kaifiyar maganan wanka muke ko taimama ba amma da sai mu ɗauwala bayani amma insha Allah akwai karatun da zamu yi wanda ya shafi fikihu karatun mu na zaure wanda muke kai zamu koma ɗaukan shi domin ya zamto abin da ya shafi ibada ɗin yanda ake yin su ya bayyana wa al'umma ta yanda kowa zai zamto bayan kuma ka san yin addu'an da ake yi kuma ka sanya ne ake dabbaka su fi'ilan bayan ka san addu'o'in da ake yi ƙaulan to anan idan mutum ya nufi masallaci ana so ya karanta addu'a addu'an nan da mutum zai karanta dukkanin alkhairin duniya shi ma yana cikinsa wanda cikin addu'an nan akwai wani alkhairi abin da damu duba hadisin nan na abu musa al-ash'ari mun karanto yanda manzo Allah yake yin addu'a yin zai alwala to bayan yayi alwalan kuma idan annabi sallama zai yi addu'a ba iya kawai sai zaka shiga masallaci ake yin addu'a ba ana yin addu'a daga lokacin da ka nufi masallaci ko da kai makwabcin masallaci ne wannan addu'an kuma manzo Allah sallama yana yawan karanta shi shine hadisin nan na sayyidina Abdullahi ibn Abbas yana kwana a ɗakin yafendonsa sai da suna maimuna matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace annabi sallama idan ya alula zai fita yana karanta wannan addu'a shine manzon Allah yana cewa Allahumma ij'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran waj'al fi sam'i nuran waj'al fi basari nuran waj'al min khalfi nuran wa min amami nuran waj'al min fawqi nuran wa min tahti nuran Allahumma atini nura manzo Allah sallama na farko idan annabi ya alwala zai fita masallaci yana karanta wannan addu'a yana ce Allahumma ij'al fi qalbi nuran ya ubangiji ka sanya haske a cikin zuciyata wannan addu'an manzo Allah fi yin shi bayan ana kiran sallar ladani in kira sallar asubahi manzo Allah in ya tashi zai fita ana karanta wannan addu'a kuma ana so mutum yayi lokacin da zai kwanta idan mutum kuma ya samu dama zai yi a dukkanin lokutan salloli amma lokutan da aka fi yin shi shine lokacin asubahi da lokacin kuma ladani ya kira kafin ka fita masallaci a karanta wannan addu'a manzo Allah yana cewa Allahumma ij'al fi qalbi nuran ya ubangiji ka sa cikin zuciyana ya zama ya mamaye da haske wa fi lisani nuran ya ubangiji ina son harshe na ka sanya haske akan harshe na waj'al fi sam'i nuran ya ubangiji ina son ka sanya haske a cikin jina duk abin da zan je zama da haske waj'al fi basari nuran ya ubangiji ka sanya haske a gani na duk abin da zan gani na gani da haskenka sannan waje alfi khalfi nuran ya ubangiji bayana ka kewaye ni da haskenka waje alfi amami nuran ya ubangiji ka sanya haske a gabana duk yanda na fuskanta a duba wannan hasken waje almin fauki nuran ya ubangiji ka sanya haske a sararin sama na waje almin tahti nuran ya ubangiji ka sanya haske a sararin ƙasa na sannan wa allahumma atini nura ya ubangiji ka bani haske ya zamto ga baki ɗaya ka ban wannan haske wannan sa hadisai wanda an rawaita wannan hadisi hadisi ne wanda yake ingantacce na sayo muslim ya rawaita hadisin nan yana nuni ga cewa annabi mu sallallahu alaihi wasallama Allah ya amsa masa addu'ansa ya ce Allahumma ja'al fi qalbi nuran ya ubangiji ka sanya haske a cikin zuciya ka sanya haske a cikin harshe na ka sanya haske a cikin zuciya na ka sanya haske a gabana haske a bayana sama na ƙasa na ubangiji ni ma ka sanya da haske wannan yasa manzo Allah sallama haske ne zahirinsa da baɗininsa ma'anawinsa da hissiyinsa idan mutum yana son ya ga gundarin haske to ya kalli annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi suke cewa idan annabi ya buɗe baki zai magana ana ganin haske yana fita daga cikin mushiryar manzon Allah yana bugun bango saboda karfin hasken da ke fita daga cikin mushiryar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan kuma idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga fuskar sa ya duba to ana ganin nan wato nan naɗin goshinsa kalmasan goshi nan ɗin nan za a ga suna tattara haske suna fitar da haske haka idan annabi sallam ya ɗiga hammatansa za mu gani hadisin lahzab za ka ga hadisin sai na anas ibn malik wanda annabi ke minbari haske yana fita daga cikin hammatan annabi sallallahu alaihi wa sallama sabanin kowane mutum zaka ga hammatarsa tana da kala daban da kalar jikinsa amma annabi wajajen da ake samun mutum ya fi duhu shi kuma wajajen ya fi haske a jikin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan goshin manzon Allah ga baki ɗayansa fuskar annabi hadisin ibnu asakir ya nuna mana cewa haske ne wanda har yana haska waje saboda ƙarfin hasken goshin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ba zai zama abin mamaki ba idan dai annabi Musa alaihi salatu daga cikin mu'jizansa ubangiji ya gaya mana cewa ya sanya hannunsa cikin hammatansa ko cikin aljihunsa ubangiji yake cewa ta bai da'a za ta fito tana haske tana haska wa mutane to ya ga annabi sallam ya kai ga hasken da ke jikin Manzan Allah wata rana wasu sun zo sun zauna da annabi da su tafi cikin duhun dare manzan Allah sallallahu sai ya dauki wani itace sai ya sai ya mika musu da ya mika musu wannan itacen suka dinga tafiya da shi na haska musu hanya su su biyu ne da suka je hanyar dasar sai suka balla itacen gida biyu kowa ya rike daya hannunsa suka isa gida tukunna hasken ya dauki ya kai ga cewa annabi idan ya rike abu wannan abin shi kanshi haske ne hasali Allah subhanahu wataala ya ba wa Manzan Allah sunansa sunan haske shine zamu ji Allah yana gaya mana kad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin haske ne daga Allah subhanahu wataala ya zo muku tare da littafi mai bayani sannan Allah subhanahu wataala ya saukar da haske wa annabi shine alqur'ani shine wannan alqur'ani wanda haske ne ga baki ɗayansa sannan Allah subhanahu wataala kuma Allahu nuru samawati wal ardi wannan hasken Allah subhanahu wataala ya ba mu daga cikin wannan haske na annabi sallallahu alaihi wasallama daga haske na alqur'ani to mutum ana so yana karanta wannan addu'a a duk lokacin da niyan fita zuwa ga masallaci zai je sallah sannan ruwayan bilal wanda ibnu suni ya rawaita hadisin annabi sallama bilal yana cewa kana rasulullah sallama idan kharaja ila salati annabi sallama idan ya fita zai je masallaci qala yana cewa bismillahi amantu billah tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah yana cewa da sunan ubangiji nayi imani da Allah na dogara da Allah babu kini babu tsimi babu dabara sai ga Allah subhanahu wataala madaukakin sarki yana cewa Allahumma bi haqqis sa'ilina alayk ubangiji ina roƙonka dan darajan wanda suke roƙonka sannan kuma wa bi haqqi makhraji hadha ina roƙonka dan darajan fitana da zan yi wannan fa inni lam akhrujhu hasharan wala bataran wala ri'an wala sum'a ya ubangiji ban fito domin asharallanci ba ban fito domin girman kai ba ban fito dan ba ban fito dan jiji da kai ba a'a kharajtu ga amartatik na fito ne domin neman yardan ka ya ubangiji wattika a sakhadik na fito ne domin neman kiyaye fushinka as'aluka an tu'izani minan nari wa an min janna ya ubangiji ina roƙonka ka tsare ni daga wutan jahannama kuma ka shigar da ni cikin gidan aljanna wannan addu'a idan muka duba annabi sallallahu alaihi yana karanta wannan addu'an a duk lokacin da niyan zai je masallaci idan kai niyan zaka je masallaci sai karanta wannan addu'a zaka samu wannan alkhairin zaka ka samu wannan falalan to shine hadisi ne wanda wato yana da muhimmancin gaske ga al'umma mu kiyaye wa'annan hadisi insha Allah karatunmu a nan da mu tsaya za mu tashi a karatunmu na gaba albarka annabi sallallahu alaihi wasallama Allah subhanahu wataala ya bamu albarkacin addu'o'in annabi sallallahu alaihi wasallama yasa kuma wa idan mun yi mu samu irin alkhairi da annabi yake nema mana wanda yake so mu mu samu domin duk irin wayannan addu'o'i da muke ji annabi yana yi yana yi ne domin mu mu amfana ba wai domin shi ba domin duk wayannan abubuwan annabi sallama ya same su Allah ya riga ya masa damanar su a cikin alqur'ani karara da ayoyi mabambanta na sosi sarihai sannan kuma an bashi tun kafin tura shi maga annabta Allah subhanahu wataala ya taimake mu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik